lata toru no kan go ise zano din badar to lata di gondi no kombo lata din kai ki tondo kan ga gondi tondo a ci kombo lata bu mu a ki kan ga toro din kan ifunun nan ga he zano de kan lata din inga aye te almehau ko ne kai ye guso tan di keki kalai go almehau din guna kalai di kal almehau di ko fe guso dia sadin nai do ko fe guso dira go su bai dia wundi ya kalai wundi ka koi kawo tondo din bombe ne tondo din no din no lata bu mu bangai ise lokacin din kine no a ci kokwa kwamon zonse e kai ne e masu koi nan kan ga bai nan kan ga kwandai kai ba fune in bai can gangan da labo e gwanda a mana ko kwa monzon an labo karu in ga madi mat kan gote ganda din toyi zunkun ya gonu kan da dabu nan kan ganyo gono da nga sai na labo karu a ta sai nya ni kan ne no fondo ni kan ke sai bitikul kan ye gona da nan ha in ke sai mat kan no in ge bu e ka kwarai nya mata ya te man no go koyo gumbo ke go fonne ganda ifa dimino man no go na nan labo manatu aye ke ta da labo manatu igona igo goya ne kallai na kullun wai fannai bobo san yabo yanda ke ku ngano ki ha hadin kwara hala mun ngano aye ka ye laboga ku ne ngadin ku kwa mun ka ina wai din te za alfazo ke fo goyin hadin gocha ya bu zaina nan kulkan ma goyin wacha bai da haifuwa go nodi so iza kin ga mazulka koi goyin hadin do almahewo ta fuye gine kale ka to no din tuwo cire to gama dai zanka no ndi ni'ima alhali ndi kan lalle ganya dai no ganyo canga cina no ganyo ya ci han kan bogu nan kan ni'ima gona han kan bogu to kai kai no di cofa ci faranse amma ganya han ngai ya ci labo san ganya ngai wai suka sai labo to ka labo wongu tu faranse din ga no ku kwamun zo kana labo ha a ha nan ga ha me kurte labo ga man to kal ku korban da bi kulu almaho ye ka no di hena kai ye tondo bo sero hino kai ye ye tondo bo sintine goin wa kan go cha no din ngai ka ga gombala ta me ga guso me <laughs> ne ka goin wa garo so late din no adu san ne kaci kan nan godin kan ikwaidin nodin ne goro lata ki sai amman go hankan gaba feji kwarai wala gongo kwarai on kan go sai kulu imka ima dumbu amma dai na dumbun gase kulo nan gaba go so ga ke dabo mai akin ima ketu nga gunda kainen isa dia harako yanno a kima ketu sen tondi di ngo da ko gai gote em ko hari ngwaye amai no hari to kinai zo to runo kan nganda kabira torufo igonda wafa cofa an kai ne gono zano din kabin da zanyan kan yan wani tondi kai na toro din kiyayyan a ce di yau yano hare kai da goje kai din ina ce gana ka kaganyo